يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تفاءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau laraba muna yammaci na tara wata ramadan bayan jira na muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina 1442 wanda ya dace da 21 ga watan hudu shekara ta 2021 ubangiji muke roƙo ya rasar da mu duniya da lahira jiya mun tsaya a tafsirin suwatu ali imran da muke yi aya ta goma sha bakwai a cikin suwatu ali imran fadin Allah subhanahu wa ta'ala ma na ƙarshen ayin kenan wa ashari hum yastaghfirun su bayan Allah na gari suna neman gafaran Allah subhanahu wa ta'ala a lokacin gab da fitowar alfijir ma'ana lokacin sau za ka ibn abbas Allah ƙara yadda da shi yake cewa ma'ana suna sallah asuba wannan lokacin to kaga wannan bushara ne ga masu kiyaye sallah asuba a cikin jami'i to da ka gaya tana ayat ta yi magana a kan neman gafara to ya kamata mutum ya san falala na neman gafaran Allah subhanahu wa ta'ala falala na farko neman gafaran Allah sababi ne na Allah subhanahu wa ta'ala ya kankare mutum kurakurai mutumin da ya ta neman gafaran Allah Allah zai kankare kurakurai shi Allah ke fada mana ya kita man ya amal su'an duk mutumin da aikata mummunan aiki ya yadlim nafsahu ko kuma ya zalunci kanshi thumma yastaghfirullah sannan ya nemi gafaran Allah yajidullaha ghafurar rahima zai samu Allah mai gafara ne rahiman mai kai hadisi daga wajen kalifan manzo Allah na farko sayyidina Abi Bakar radiyallahu anhu yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi yana cewa ma min rajulin yadnubu dhanban babu wani mutum namiji ne ko mace wanda zai aikata wani laifi thumma yaqumu fa yatatahhar sannan sai ta shi ya rola thumma yusalli sannan yayi sallah thumma yastaghfirullah sannan bayan yayi wannan sallah ne magafaran Allah subhanahu ta'ala illa gufira lahu fati Allah ya gafarta mai wasu ya sa cewa salatu tauba ma'ana sallah ta yau gafara ya aikata wani karamin laifi bayan laifin sai ta ce ya yi sallah raka guda biyu ya nemi gafaran Allah subhanahu wa ta'ala to Allah zai gafarta da zuban shi sun ƙara sannan mazalla karta wani aya wallazi idza fa'alu fahishatan da mutane idan suka aikata alfasha aw zalamu anfusahum ko kuma suka zalunci kawuna su zakarullaha sai tattuna da Allah subhanahu wataala wa man yaghfiru dhunuba illa Allah ba mai gafarta zunubai sai Allah wala mai sirru ala ma faru sanakun ba sa dogi a kan wani suka aikata Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratu Hud ma'ana ta ƙarshe ƙarshe Allah ke faɗawa manzo Allah wa aqimi salata tarafa innahari wa dhulfan min al-layl innal hasanatu yudhibun as-sayyi'at ka tsayda sallah tarafa innahari wa dhulfan min al-layl agaffe biyu na yini da kuma lokacin da dare ya kasance kusanto lallai kyawawan ayyuka suna tafiyar da munana kyawawan ayyuka suna tafiyar da munana hadisi da wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa qala Allah tabaaraka wa ta'ala Allah mai girma da dagwaka yake cewa ya ibn adam ya kai ɗan adam law balaghat dhunubuka anana sama da ce zunubanka da ta kai ololuwan sama thumma ni sannan ka nemi gafara ta gafartu ka wala ubari zan gafarta maka babu ruwana ji Allah subhanahu wa ta'ala hadisi daga wajen manzon Allah وذلك ذلك من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له أن غافر سامي وإن كان قد فر من الزهر كودا يا غود لك في يجيني سنار تقول سي الله كتير يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار يا كوباينا lalle muna laifi dare da yin in ji Allah wa ana aghfir wa jami'a sannan kuma ni nake gafarta zunubi baki daya fastaghfiruni aghfir lakum ko ne mu gafarta dan gafarta muku in ji Allah subhanahu wataala manzon mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallazi nafsi bi yadihi na ran sai da wanda raina yake hannun shi law lam tuznibu da a ce ba mu dinga aikata laifi ba da a ce mu bani adama ba za mu dinga aikata laifi ba la zahaba Allah bikum da Allah ya da mu wala ja'a bi qaumin da Allah ya zo da mutanen da su dinga zunubi fa yastaghfiruna Allah su Allah fa lahum sai Allah sai gafarta musu wannan muslim sababi daga tuffalan neman gafaran Allah subhanahu wa ta'ala sababi ne na Allah ya dauka darajar mutum a nan duniya da lahira neman gafara yana sa Allah subhanahu wa ta'ala ya dauka gafara ya dauka darajar mutum a nan duniya da lahira sannan Allah ya ce in aljanna wa bil athari hum yastaghfirun a lokacin sauri suke neman gafara hadisin Abu Hurairah yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah azza wa jalla lalle Allah mai girma da ɗaukaka la yarfa'u darajata lil abdi salih fil janna yana ɗaukaka darajar bawa na gari a cikin aljanna fa yaqulu sai bawa ya ce wa Allah idan ya ga Allah ya ɗaukaka darajar shi an kai shi first a cikin aljanna fa yaqulu sai rinka cewa ya rabbi ya ubangijina anni li hadhihi ta ina na samu wannan daraja so da ni na san aiki na bai kai a bani wannan daraja a cikin gidan aljanna ba fa yaqulu bi fari wa ladika laka ka samu wannan daraja ne so da yawan neman gafara dan ka yake dan ka yana cewa ya Allah kai wa bana gafara ka ji ganshi da Rahma, ka saka kabarin shi ya kautance dautayi ne daga cikin dautayin aljanna kar ka sa kabarin mahaifina da mahaifiyata ya kasance wani rami na cikin ramin wuta to kaga nan dai aya ai ta kokari a tare wa albarka da ya kazance mutum bayan ya koma layira yi ta ganin account ɗin shi na layira yana cike da ayyuka na lada da haka neman gafaran Allah tun Allah ce an aljanna wa bil athari hum yastaghfirun to yana cikin falalar neman gafaran Allah subhanahu ala su masu neman gafara in ma kai ka nema wa kanka gafara ko 'ya'yanka su nema maka to tabbas wannan sababi ne na Allah subhanahu wataala ya ɗaukaka darajar mutum ranar tashi alƙiyama cikin gidan aljanna sannan su yaya suna ce aikin mutum ubangiji ki cewa an laifa lil insani illa ma sa'a mutum bai da komai a wajen Allah sai abin da ya aikata manzo Allah ce 'ya'yan mutum suna cikin aikin mutum da mutum ya aikata a gidan duniya sannan Allah ki ta cikin ayoyin sura tur والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان alhaquna bihim zuriyatahum lalle wani suka yi imani sannan kuma ƴaƴansu suka bi bayansu da imani alhaquna bihim zuriyatahum za mu haɗa su da zuriyarsu a gidan aljanna wa ma alatnahu min amalin min shai? ba ta da mun toye musu wani abu na aikinsu ba Allah muke riko ya ba ƴaƴa na gari ya sa mu dace duniya da lahira daga cikin fadan neman gafaran Allah su ba subhanahu wataala suna su ƴan aljanna wa min ya yastaghfirun da ka ka mi koyi da ku sababi ne na Allah ya lawata wata arzikin shi sababi ne na Allah subhanahu ta'ala ya ba wata dukiya sababi ne na Allah subhanahu ta'ala ya ba wata yaya annabi nuhu alaihi salam yake ce mutane shi fa qultu tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara ko ne mu gafara ubangijinku lallai Allah ma ku ya kasance mai karɓan gafara ne yursil sama alaikum midarara. sai Allah ya yi ku sama ta saukan muku da ruwa wa yumdilukum bi amwalin wa banin sannan Allah ya karfafe ku da dukiya wa banina da yara wa yaj'al lakum jannatin Allah fatala kan yanku lambuna wa yaj'al lakum anhara sannan Allah subhanahu ya sanya muku koramai sannan Allah ya ke cewa an istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi ku nemi gafaran ubangiji ku tuba tubu ilai sannan mu tuba zuwa ga Allah yumatti'kum mata'an hasana Allah zai ji da mu dadi mai dadi a nan gidan duniya wanda yake mai kyau ina ajali musamman zuwa wani lokaci sannan annabi hudu yake cewa mutanen shi waya qaumi tawfi rabbakum thumma tubu ilai ya ku al'ummata ku nemi ubangijin ku thumma tubu ilai ku tuba zuwa ga Allah yursil sama alaikum midrara sai Allah ya ko kuma sama ta kwararan muku da ruwa wa yadirkum quwwatan ila quwwatikum sanan ya ku akan karfin da kike da shi ibnu abi Allah mai rawa kitawa hada yastadi an al-istighfar sababu lil-nuzul al-matari fi kulli umma wannan aya tana nuna a ce yawan neman gafaran Allah subhanahu wa ta'ala sababi ne na Allah ya sauko da kowace al'umma ruwa inda al'umma suka nemi gafaran Allah subhanahu wataala an fara ruwa an yi noma ya kasance kayan amfani ya kasance su fara konewa su fara bushewa to a kowa zuwa ga Allah subhanahu wataala da izinin Allah sai Allah ya sauka mana da ruwa ubangiji muke roƙo ya bamu damuna mai albarka ya saka wannan damuna ta kasance mafi alkhairin damuna da ta shuɗe a cikin rayuwarmu daga cikin falalan neman gafaran Allah subhanahu wata'ala sababi ne na Allah subhanahu wata'ala ya sa zuciyar mutum ta kasance ta yi haske ya kasance kilin babu damuwa cikin zuciyar mutum annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke cewa lalle bawa a akhta khati'atan idan bawa ya aikata kuskure nuke tasfi qalbi nuqtatan sauda ana mai wani dubu baki a cikin zuciyar shi fa idza huwa naza wastaghfir Allah idan ka ce wani wannan laifi ne fara Allah wa taba ya tuba qul qalbu sai kan ce zuciyar ta kan ce an yaye mai wannan wa in ada idan ka kan ce dawo yayi zunubi ne fara Allah ba ya ƙara aikata wani laifin zi da fiya sai a ƙara yin dubu a ciki hatta ta'lu qalbuhu har sai zuciyar ta kasance ta ɗaukaka ya kasance zuciyar tashi ta samu rinjaye da ƙarfi ya kasance ba da baki ya kasance babu wani abu da ne rinjaye a cikin zuciyar sai abin da ke samu Allah wawan ranar lazi zakar Allah shi ne wani arran wanda Allah su subhanahu wa ta'ala ambata a cikin sattun mutafafi kalla yadda rawar yake ban rana ala kulumi abin da ya rinjaye a cikin zuciyar masu samun Allah ma kanu ya fi shi da abin da suka aikata na miyagun laifi a nan gidan duniya neman gafaran Allah subhanahu wataala sanda Allah ce yan aljanna wa bil ashari hum yastaghfirun sababi ne na Allah ya dauke wa mutum ya tunkure mutum bala'i da musibu da azaba fal masaibu fi kathir min ahyan sababu hadhunub wal ma'asi musibu a koda yaushe sabbaban su ne zanibe da kuma saban Allah subhanahu wataala fa'iza a hadasar abdu istighfaran idan bawa ya nemi gafaran Allah wa taubatan nasuhan ya yi tuba ta gaskiya min hada zambi daga wannan zalibin da ya aikata tartafi'ul musibatu bi iznillah da izinin Allah sai Allah ya dauke mutum musiba sai Allah ya dauke mutum bala'in da ya same shi ba da tume ke cewa ma kana Allah wa yu'azziban wa anta fihim Allah bai kasance zai yi wa ɗuwa manzan Allah azaba ba wa an tafihim alhalin manzan Allah yana cikinmu wannan ya nuna kenan samuwar manzan Allah cikinmu sababi ne na Allah ba dai mana azaba ba to yanzu manzan Allah ya rasu wa ma kana Allah mu'azziba wa yastaghfirun Allah bai kasance zai yi wa ɗuma azaba ba alhalin suna neman gafaran Allah subhanahu wataala daga cikin saboda da sa Allah ta ya yi wani bala'i tuna mun ji sabuwar manzon Allah sababi ne na Allah ya ki azabtar da al'umma haka neman gafara sababi ne na Allah subhanahu wataala ya ki azabtar da al'umma haka godewa Allah subhanahu wataala sababi ne na Allah subhanahu wataala ya ki azabtar da al'umma imani mi imani na gaskiya da Allah ba imanin munafikai ba sababi ne na Allah subhanahu wataala ya ki azabtar da al'umma ubangiji mai kitawa ma kana qawluhum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana magana su ba ta kasance koyi ba sai kawai saiwa da suka yi ya malicin mu ka gafarta mana zunuban wa israfana fi amrina da kuma wuce gona da muke ci al'amarin wa sabbit aqdamana ka tabbatar da digadigan mu wa ansurna ala alqawmi kafirin ka ba mu nasara akan mutanen da suke kafirai annabi yunus alaihi salam lokacin da ya kasance ya shiga cikin kifi Allah ya ba mu labari ka cewa wallahi da ba dan annabin Allah ba fa annahu kana min musabbihin da ba dan annabi yunus ya ga cikin masu neman gafaran Allah subhanahu wa ta'ala tasbihi ba la labisa fi batnihi ila yawmi ba'thun da ya tabbata a cikin cikin wannan kifi har da ta da bayi Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbata tasbihin annabi Yunus alayhi salam fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin sai annabi Allah annabi Yunus yayi ta kira yayi ta kira a cikin duhun cikin kifi da kuma duhun cikin ruwa Allah ilaha illa anta lallai babu abun bauta ta tafi Allah subhanaka tsarki ya tabbata gare ka inni kuntu min adh-dhalimin tabbas na kasance cikin bayan Allah wanda suke azzalimai neman gafaran Allah da cikin falalan shi na shida neman gafaran Allah subhanahu wataala yana tsayuwa a matsayin sadaka wacce wannan sadaka ta rizinci gaban mutum a kowace ne harisu matar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha ummul mu'minin Allah ya dare take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa in annahu khalaqa kulla insanin min bani adam ala 60 wa 300 mafsal an halarci kowane adam a kan gaɓai guda 360 faman tabbar Allah don mutum da ya girmama Allah wa hamid Allah ya gode wa Allah wa hallala Allah ya ce la ilaha illallah وسبح الله يتي سبحان الله واستغفر الله يعني مغفر الله وعدل حجرا عن طريق الناس يكول وندوت دغا هنيا متاني أو شوكة كوكم وتقيا دغا هنيا متاني أو عظما كوي أو عظما عن طريق الناس كوي كو دون أشي دغا هنيا متاني وأمر بمعروف يهما دي دكاكاوا أيكي yara suna abin banza ya hana su yayi wa yara umarni da kyakkyawan aiki auna ha an munkarin ko yara suna aikata wani laifi ya su adada tilka 60 wa 300 sulama daidai adadin wannan gabbai guda 360 fa inna yamshi yawma idhin zai tafi a wannan yini wa qad zahzaha nafsahu anin nar lallai ya kare shi. ya tunku da kanshi ya yaya kanshi daga wuta in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lalle muna bukatar a kowane yini a kowace safiya mu yawaita tabbara Allahu akbar walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar mu yawaita istighfari mu yawaita gyara wa mutane hanya musamman yanzu an fara shiga damuna ya kasance wata hanya mota tana zuwa ta makare kaɗan saka duwatsu ko ka sa ka rufe wajen da ya ji a wucewa za ka samu lada umarni da kyakkyawan aiki hari da mummunan aiki da mutum da samu lada a samu in hisba a anguwa masu umarni da kyakkyawan aiki da hari da mummunan aiki wannan abu ne mai kyau allah ne ba mutane lada sannan kuna wajen makaranta idan allah ya ba mu tsawon rayuwa a cikin wannan tura lallai yana cikin abin da allah suwa ta yi ba al'umma manzan allah sallallahu alaihi wasallam allah ke cewa kuntum khaira ummatin أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر للي كولي mafi alkhairin al'umma wanda aka fitar da su daga cikin mutane kuna umarni da kyakkyawan aiki sannan kuna da daga aiki sannan manzo Allah ke cewa in ma ya kasance a cikin ku a samu wata al'umma wanda za ta umarni da kyakkyawan aiki sannan da mummunan aiki ko kuma ya karanta wata ukuwa da wajen Allah fata tana gab da ta zo mana ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin faran neman gafara Allah subhanahu wataala sawabi ne na bawa ya rabauta a nan a gidan lahira a lokacin da bawa zai ga yawan neman gafara a cikin littafin shi hadithun Abdullah ibn Busur yake cewa annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa tuba liman wujida fi sahifati istighfar kaseera madalla sambarka aljanna ta tabbata ga duk mutumin da ya kasance aka samu yawan neman gafaran Allah subhanahu ta'ala a cikin littafin shi hadisin zubairu ibn awwam yake cewa dan ya ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ahabba an taturu an taturu sahifatahu don mutum da yake son takardar shi ta aikin lada ranar tashin alkiyama ta faranta mai rai falyuksir fiha min al-istighfar ta neman gafaran Allah subhanahu ta'ala musamman wata Ramadan wata ne neman neman gafaran Allah subhanahu ta'ala to da ka ji kana aiki kana ta ce gofira lahu ma ta kada min dabi mutum da ya zo ta Ramadan an ta yi zanuban shi mutumin da ya sallan tarawi an ta yi zanuban shi mutumin da ya yi tsawon ya yi tsayuwan daren da ya tuka da an gafarta ya zarwa in ji annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga cikin falon neman gafaran allah subhanahu ta'ala takwas shi neman gafaran allah sababi ne na allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mutum zarwa ya tsanda wa mutum a cikin gidan aljanna malatin me ke cewa wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum da mutanen da mutanen da in suka aikata wata alfasha aw zalamu anfusahum ko suka zalunci kawunansu zakarul sai suna da Allah subhanahu wataala suna da wani ubangiji Allah subhanahu wataala fastaghfiru li dhunubihim sai su nemi gafarar zunubinsu a wajen ubangiji Allah. wa man yaghfiru dhunuba illa Allah ba mai gafarta zunubai sai Allah wala mai tsirru ala ma faru sannan ba sa dogewa akan ayyukan da suke aikatawa wawun ya alamu alhalin suna sani ulaika irin wayannan mutane jazaohum sakamakon sa wajen Allah maghfiratun min rabbihim wata gafara ce daga wajen ubangijin wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar da aljanu da aljannoni wanda korame ke gudana a ƙarshen su khalidina fiha suna masu dawama cikin jiman don Allah in ji Allah subhanahu wata'ala suna masu dawama a cikin wannan aljannu aljannu Wani ni'ma ajrul ma dalla da sakamakon mutane ci suna aiki to ka ne neman gafaran Allah yana kai mutum zuwa aljanna in ji annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga cikin fara neman gafaran Allah subhanahu wa ta'ala hadithu shaddad ibn yake cewa mazala na cewa sayyidul istighfar shugaban neman gafara mana ne wan gafara ne ya fi wan gafara an ta kula bawa ya ce allahumma an ta rabbi la ila illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi بذنبي li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ƙarji da ya to take Allahumma anta rabbi la ila illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta to idan ka bada wannan addu'a mai tsayi me Allah ne baka manzon mu yake cewa man qalaha min an-nahari muqinan biha Zan mutum da ya faɗi wannan addu'a da yini ma'ana da rana fa mata min yawmihi ya rasa a wannan yinin kabula an yumsiya kafin ya kai yammaci fa huwa min ahli Janna dan aljanna ne in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa man qalaha min al-layl Zan mutum da ya faɗi wannan addu'a da dare wahuwa muwakilin biya yana mai sakakacewa da ita fama ta ƙabla an yi fiha yara suka kun ya kai a su bayi fahuwa min ahalin janna ɗan aljanna ne allah sarki daga cikin fadar neman gafarar allah su ba na wata ya fi wanda don mu yawai ta fadar ta su da tabbas mutuwa ta zo ka a zai ciwo da lokaci in ma da yini ko kuma ya kasance da yamma ko cikin dare to da ga idan mutum faɗa kaga albishi ne na aljanna da wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin fara neman gafaran Allah subhanahu wataala shi neman gafaran Allah sababi ne na Allah subhanahu wataala ya sauka mana da rahamomi laula tastaghfirun Allah la'allakum turhamun ina ma a ce muna neman gafaran Allah tabbas sai Allah ya mana rahama imamu sa'adi Allah mai rama yake cewa fa inna rahmatallahi qaribun min muhsinin lalle ramar Allah tana kusa da masu kyautatawa min adh-dhunub huwa min mutumin da yake tuba daga zunubi tabbas yana cikin bayan Allah masu kyautatawa me ne tuba ne magafara haka kuran kai mutum ne tashi je yake ne magafara Allah a akwai ladabi ladabi na farko shine mutum ya tsarki yayi alwala kafin ya ne gafaran Allah subhanahu wataala annabi mu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ke cewa ma min rajulin yadhlimu dhanban babu wani mutum da zai aikata laifi thumma yaqumu fa yatatahhar ya tashi ya yi alwala fa yuhsinu tahura ya kyautata alwalan tun thumma yastaghfir Allah azza wa jalla sannan ya nemi gafaran Allah na wata ala mai girma a ɗaukaka illa gufira ya fa sai an gafarta mai kaga ladabi na farko mutum ya yayi alwala ladabi na bi ikhtiyaru afdal al mutum yi ya zabi mafi faralan lokaci mafi faralan lokaci fa yakhtaru abda al munasib li hudur al wa bawa sai zabi lokacin da ya dace saboda lokacin da ya kasance zuciyar shi ya kasance ta falartuwa da kuma nutsuwa wa zalika da qawlihi sallallahu alaihi wasallam mun fada haka ne saboda fadin manzon mu annabi Muhammad tsira da mutum Allah tabbata gare shi udu Allah mu roki Allah wa antum muqinuna bil ijaba muna sakankan cewa Allah dai an sa mana wa alamu musani anna Allah lalle Allah ba halicin mu la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahi Allah baya karban addu'a mutum da ya kasance zuciya tana rafkane lahin mai yawan wasa wa kadhalika latamisul awqatul ijaba مثل وقت السهر haka ba Allah ya zafi lokacin da ake amsa addu'a misali lokacin sahur ƙara ta'ala Allah ta wal mustawfirina bil ashab da masu neman gafaran Allah subhanahu wa ta'ala a lokacin sau kuma kaga wannan aya ita take zuwa ga wannan bayani na falalan gafaran neman gafaran Allah subhanahu wataala sannan Allah ya yabi bayan Allah mu'minai yake cewa wa bil ashari hum yastaghfirun bayan Allah suna neman gafaran Allah subhanahu wataala a lokacin sau wal illatu fi hadha al illa da ita Allah subhanahu wataala yake karban gafara a wannan lokaci ni anna waqtan nuzul malak subhanahu wa ta'ala lawtan da Allah ta'ala yake a saman duniya ya sun bukhari da muslim yanzuru rabbuna tabaaraka wa ta'ala kullu laylatin ila as-samaa'i dunya ubangijin mu Allah yana sauka a kowane ne zuwa saman duniya hina ya buƙa sulutun layin al'akhir a lokacin da ɗaya bisa uku dare da ya ragu sai ya gudu sai mahalattun mai ce man ya du'uni fa astajiba lahu wane ne yake rukuna na ausa mai wa man yas'aluni fa utiyahu wane ne yake tambaya na bashi wa man yastaghfiruni fa aghfiru lah wane ne mai yawan ta na gafarta mai to kaga wannan lokaci ne mai muhimmanci sosai musamman je muka ta magana Imam al-Qasimi a cikin littafin Mahasil Ta'wi lokaci ne mai albarka sannan kuma da cikin da muka karanta jiya suke cewa lokacin sauran lokaci da mutane suke suke rafkana ana rafkanuwa so da bacci na daɗi a wannan lokaci za ka lokacin da mutum ya bar abin da ke jin daɗi a wannan lokaci ya dawo ya ɗaga wani ya roƙi Allah ta watala sai Allah ya gafarta wa mutum sannan kuma kaga tashi a wannan lokaci ka nemi gafara Allah sau biyu ne na mutum ya samu sallan asubahi a cikin jami'a to Allah muke rukuna ta da mu duniya da lahira sannan daga cikin lokacin da ya kamata bawan Allah ya nemi gafaran Allah subhanahu wataala shine ranar juma'a annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa يوم الجمعة ثنتي عشرة ساعة رانا الجمعة تنال ساعة قوم الشابي لا, يجي لا يوجد المسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا آتاه الله عز وجل ذات بلاء مسلمي با ينا رقم الله أرانا الجمعة فاتي الله سبحانه وتعالى يا باشا أقول ديكتو فالتمسوا آخر ساعة بعد العصر ko nemi wannan lokaci a ƙarshen lokaci na bayan sallah asar magana mafi inganci lokaci yana farawa daga bayan sallar la'asar zuwa rana ta faɗi lokaci ne mai albarka daga cikin lokacin da ka taba Allah ya yi ta addu'a lokacin sajada annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke cewa aqra ma yaqul abdu min rabbi wa sajid mafi kusancin lokacin da wani kan yana kusa da Allah shine a lokacin da ya sajada fa'aksiru du'a mu yawaita yin addu'a in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zarcin ladabin yawan gafaran Allah na uku shine mutum ya karfafa wajen tambaya fala ya kula na karbawa ya ce Allah mafilli in shi ta ya Allah ka gafarta mu in kaso kaga akwai rashin kunya walakin sai dai Ni ya azamin mas'ala ya karfafa roƙon da ke Allah la ya kula na rukum Allah ka kar mai ce Allah mafilli in shi ta ya Allah ka gafarta mu in ka so manzalar ta liya azimin matsala mutum dai ya girma abin da yake roƙo a jan fa inna la mustakra ala ba mutum da ke sa Allah ya abu da bai dama ba ladabi na wudu na neman gafara Allah israr al zam kar mu dinga dogewa kan zunubi idan muke neman gafara Allah subhanahu ta'ala to shi kai mutum ya ta neman taimakon Allah wajen barin wannan laifin tabbas wannan falala ce sannan kuma Allah subhanahu wataala zai taba mutum lada a lokacin da mutum ya kasance lokacin da ne gafaran Allah subhanahu wataala zai kuma kuma ba malam ya daji Allah ya raba yake cewa shurutu tawbati an nadumu ala ma fata sharadin tuba shine mutum yayin nadama akan abin da ya gabata wani yatu Allah ya ura ila zam sannan kuma ya niyya ba zai ƙara koma zuwa ga nan zane ba fi ma baƙi alai min umrihi cikin abin da ya yi saura na rayuwar shi wa an ya turka ma'asiya ta fi sa'atiya sannan bar sama Allah a lokacin da ke wannan sabo za ka ubangiji mai kita wala yusiru ala ma faru ba sa dogewa akan abin suka aikata shekul islam ibnu taymiya Allah ya rahama yake cewa wa qawlu man min ulama maganar wanda ya fara cikin malamai al-istighfaru ma al-israri tawbatul kadhibin mutum ya kanta yana neman gafaran Allah subhanahu Ta'ala, sannan kuma yana ci gaba da aikata laifi wannan tuba ce ta mutane suke makaryata fa hada in kana al-mustawfir qulu ala wajhi tawba idan ya kace yawan gafaran yana fadin hakan ne akan fuska ta neman tuba aw yadda'i an istighfaru tawba ko kuma yana riyawa neman gafaran da yake yi tuba ne wa annahu sa'ibu bil istighfar sannan kuma wai shi ya so da wannan neman gafarar da yake fara raiba ba shakka annama al-israr la yakunu sa'iban mutum kan ce yana cewa astaghfara sannan na cigaba da aikata laifi wannan ba su ba yake yi ba ma na yi ta fa'in na tawata wal israr zittani neman tuba da kuma jirgewa kan laifi kishiyoyi ne guda biyu ba sa da waje guda imma ka ce ka cigaba da laifi ko kuma ka ce ka cigaba da neman tuban allah ka daura abu na ƙarshe kawo mutum ya nemi gafara Allah subhanahu wa ta'ala taqdimul amal salih ba'da istighfar mutum bayan ya nemi gafara Allah subhanahu wa ya gabatar da aiki na gari Allah ma na tabbata cewa illa man taba sai mutum da ya tuba ya koma zuwa ga Allah wa amana yi imani wa amila salihan ya aikata aiki na gari fa ulaika yadkhuluna aljannata wa la na shai'a. irin wa'annan mutane za su shiga aljanna wala yuzlamuna shay'a ba za a zalunce su manji Allah subhanahu wataala kan Allah kita cikin ayoyin suratu taha wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada lalle ni mai gafarta mutumin da ya tuba ne wa amana ya imani wa amila salihan ya aikata aiki na gari sun kuma sun sannan shari'a sannan Allah subhanahu wa ta'ala yake fara mana a cikin ayoyi na suratul qasas fa amma man taba lalle duk wanda ya tuba wa amana yi imani wa amila salihan ya aikata aiki na gari to kaga dukkan wajen tuba sai Allah yake gwawa tubar da aiki na gari bayan ka tuba ka aikata aiki na gari fa asa an yakuna min al tabbas wannan bawan Allah yake ta ciwon suka rabauta in mutum ya rabauta kuma ina ina dai tafi aljanna qad afla almu'minun sallaka ta ulaika wal warithun allatheena yarithuna shukatahum fi khalidun ya Allah mun rabu ka samu cikin bayan Allah wanda za ta dinga yawan neman gafaran ka ta yawaita tuwa zuwa gare ka ka samu cikin bayan Allah wanda suke aikata aiki na gari bayan tubansu ka karba mana ramadan ɗinmu ka saka wannan ramadan namu yana cikin mafi ramadan inda muka ci rayuwarmu Allah mu karbo ya karbi ibanunmu ya karbi sallar tarawih ya karbi kiyamul lailin ya karbi ayyukan mu na gari a cikin wannan wata mai albarka ya karbi karatun alqur'ani da muke la shakka wata ramadan wata ne alqur'ani Shahu ramadan ladi unzila fihi alqur'an hudan linnas mu yau ta karanta alqur'ani da karanta alqur'ani da tafsirin littafin Allah sai Allah ta'ala ya dibe mu ya wani rahama ya gafarta mana وانجي جمي كرو كنا تدمو دون دلائرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى ال ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حامد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأربعة المهديين الذين قضوا بالحق وبه يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأنما هم بمنك وجودك أرحم الراحمين اللهم الإسلام والمسلمين وأذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء على أعداء الدين واجعل لهم هذا البلد آمنا رخاء وسائر المسلمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لكل أمة المسلمين الذين شهدوا لك بالوهدانية وبنبيك بالرسالة وعلى ذلك اللهم اغفر لآبائنا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأمهاتنا وأمهاتنا وأجدادنا وأجدادنا وعلمائنا وعلماء علمائنا الأحياء من الأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين